Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum ya hori mata da su rika kyautatawa mazajensu da kuma ba su ƙwarin gwiwa wajen aikata ayyuka na alkhairi musamman ma a watan Ramadana. Yi kokari ku sanya ayyukan alkhairi a gaba gare ku. Yana daga cikin mafi alkhairin ayyukan alkhairi shine kokarin wanzar da ayyukan da kuma da ku more su ko da bayan mutuwa. sannan ya buƙaci masu hannu da shuni da su jajirce wajen taimakawa talakawa musamman ma a watan azumin ramadana domin kwasar garaɓasa mai ɗumbin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani a wata riwaya wata mata ce ta je ta gama galantoyinta da yawon barikinta ta yi zaman karuwanci na tsawon shekara da shekaru rannan karuwanci ya kare rayuwa ta ɗaiɗaita ruwa tana tafiya sai ya dame ta sai ta zo ta samu rijiya a bakin hanya sai ta shiga rijiyan da kuffinta sai ta ɗebi ruwan sai ta sha ta fito sai ta ga kare a bakin rijiyan yana tandan sai ta ce watakila abin da ya kawo ni bakin rijiyar nan shi ya kawo karen nan sai ta koma ta ci gaba da ɗebo ruwan sai ta shayar da karen allah sai ce to duk abin da ta yi nan ya yafe magana ya wuce ya ce a sa sunanta a cikin yan aljanna sai sa a ƙarshe malam yusuf guruntum ya bayyana watan ramadana a matsayin watan da aka sauke alkur'ani mai girma ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya buƙaci al'umma da su yawaita karanta alkur'ani mai girma a wannan lokaci na ramadana domin ana rubunya ladar mai karanta alkur'ani mai girma sannan ya buƙaci bayan allah da su yi tsayuwa irin ta daka wajen karanta alkur'ani da kuma yin aiki da shi domin samun babban rabo a ranar gobe kiyama ismail abdulaziz labaran libati